wato wasu ƙungiyoyi ne suka haɗu suka haɗa wannan kungiya ɗaya wannan ƙungiyoyi waɗanda suka haɗu suka haɗa wannan kungiya ta farko akwai ƙungiyar 'yan lewaki ta duniya da ƙungiyar 'yan maɗigo ta duniya da kuma ƙungiyar waɗanda suke suna yin lewaki da maɗigo gabaki baki ɗaya da kuma ƙungiyar waɗanda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

wato dukkan duniya baki daya da su amma kuma musamman musulmi shi wannan yaki ba wai kawai musulmi ne ake yaƙa da shi ba dukkan duniya ne baki daya ake kokarin yakata to amma wato mu a matsayin mu na musulmi wannan ya fi shafo mu sosai da sosai wannan a cikin waɗannan abubuwa na zamani yanzu waɗanda ake yakan mu shine aka ce mai magana akan guda biyu na farko shine wato wata kungiya wadda kamar yadda za mu gani a takardar za a yi hakuri ina ganin akwai fara kure cikin takardar sai na rubuta na yi ta tafiye tafiye ba samu sai a nan jibo sun ba ta shi masu bugawa sun yi farakurai sola to wannan kungiya ta farko da za a yi bayani akan ta shine wadda wato take da hadakar wasu kungiyoyi wanda wasu kungiyoyi ne suka haɗu suka haɗa wannan kungiya ɗaya wannan kungiyoyi waɗanda suka haɗu suka haɗa wannan kungiya ta farko akwai kungiyar 'yan lewaɗi ta duniya da kungiyar 'yan maɗigo ta duniya da kuma kungiyar waɗanda suke suna yin lewaɗi da maɗigo ga baki ɗaya da kuma kungiyar waɗanda ba su yarda da yadda Allah ya halicce su ba suke son canza yanayi wanda Allah ya halitta namiji yana so ya koma mace wanda kuma Allah ya halitta mace tana so ta koma da miji. da kuma to daga wannan ne wannan shi ne asalin kungiyar to amma sai kuma wasu kungiyoyi suka haɗu a cikin wannan kungiya wani yan kungiyar wato waɗanda suke maza mata ne to su sai suka shiga cikin wannan kungiya da kuma kungiyar waɗanda suke ba su da sha'awa ko wace iri da kuma waɗanda suke lafiya su lau kuma ba su aikata waɗancan abubuwa amma magoya baya ne da cewa sai an ba waɗancan yancin su to waɗannan su ne suka haɗu suka yi wannan kungiya guda to kowace ƙungiya daga cikin waɗannan kungiyoyi sai aka ɗauki sunan wato harafin sunanta na farko na turanci harafin sunanta na farko na turanci sai aka ɗauke shi sai aka haɗa waɗannan haruffa sai suka bada wannan suna na turanci wanda ake ce lgbtq da kuma wasu sai su kara plus su kara plus a gaba a ce lgbtq plus to idan mun lura na rubuta waɗannan haruffa da harkar larabci na rubuta lgbtq wasu yara to wadda haka ita wannan kungiya ta lgbtq kungiya ta kenan ta haɗo kungiyoyi daban-daban na shazayen mutane mutane waɗanda suka suke a abin da ya shafi hulɗar wato sha'awar ta suke tsakanin namiji da mace to su daban suna yin wasu hulɗar su ne waɗanda allah maɗaukin sarki ya haramta to wannan su ne lgbtq plus amma da larabci ana ce ma wannan kungiya mujtama'ul mithliyatul jinsiya mujtama'ul mithliyatul jinsiya haka larabawa suke ce mata to amma kuma akwai wani suna da suke mata saboda in muka diba da larabci lesbian su ne wato mata masu maɗigo su ne larabawa suke ce ma almithliyat su kuma maza masu liwaɗi yanzu sai suna ce musu mitiliyun wato maimakon kalmomin da muka saba da su can da na hau na fiƙo kamar a ce mai ishaq ko kuma mai liwaɗi to yanzu sai zama an fito da sabbin sunayen larabci waɗanda ake amfani da su to mace mai ko sai a ce mata mitiliya da yawa su mitiliyat maza masu liwaɗi sai a ce masu mitiliyun su kuma waɗanda suke son haɗe gaba ɗaya su yi gaba ɗaya su yi ba to su sai ake ce masu musta da mai ne jinsi to haka kuma waɗanda su kuma suke son sai sun canza halittar su daga wanda Allah ya masu su ne al-hawilun gina wato wasu suna ce masu mu ya huwiyatul jinsiya to waɗannan sai kuma waɗanda suke shabayi wato wanda suke yin shududi wanda ba wancan ba waɗannan da muka ambata ɗin ba kamar su ne kuya da turanci ko kuma su ne waɗanda suke kamar misali waɗanda suke sha'awar dabbobi misali ko kuma waɗanda suke wato saduwa ko ma da namiji ko da mace ko da dabbobi ba ya sa su samu gamsuwa yadda za ka iske wani babban abin da yake sa samu gamsuwa shi ne wata mace ta ɗaure shi ta da igiya ta ba shi kashi sai yi inzali to kaga irin wannan su ake ce makuya akwai kuma waɗanda a tare da su wanda ake ce makwastin su ne waɗanda suke su wato ba su ma san menene abin sha'awar su bashin su maza suke so su zama mata suke so su zama mai suke sha'awa to wato har yanzu ba su gano ba to su ne waɗannan guda hudun kuka yi mun lura duka sunayensu wato suna farawa ne da nimon shi ne wato ko dai a ce metaliyat ko a ce metaliyun ko a ce masdawajul jinsi ko mugayir wuyatul jinsiya to saboda wannan fara da nimon nimon din to su laraba su suka sa musu suna kuma suke ce musu mujtama'atul mujtama'ul ulumi mujtama'ul Eh, su kaga kenan yanzu da larabci wato larabawan zamani kenan suna kiran su da suna biyu ko kuma ko su ce masu ulmi mujtama'ul mithliyatul jinsiya ko su ce masu mujtama'ul ulmi kawai shi kenan to wannan a kungiyoyi da suka haɗu suka yi wannan kungiya daya su ne wato ainihin akwai kamar yadda muka ce waɗanda aka ƙara a kansu to wani lokaci za a ce kawai za a ambaci lgbt a tsaya nan wani lokaci kuma za a ce lgbtq a tsaya nan wani lokaci kuma za a ce lgbtqiaa wato a ƙara waɗancan na wato su masu kwanta mashigulin da wanda ba su da abin nan ba su da sha'awa da sauransu ko kuma kawai a sa lgbtq plus sai a ƙara wannan wato alama ta ainihin wato ziyara domin ya nuna cewa tun ba wata sabon kungiya da za a samu ta wani shaganci ko wani iri ne wanda ya shafi sha'awa to za a iya ɗaukar shi a cikin wannan kungiya za a iya ƙara shi don haka har yanzu kungiyar ba ta gama cika ba mutum ko wata irin shigantaka mutum ya fito da ita wanda ta shafi wato sha'awa to yana iya rajista cikin wannan kungiyar sai a ƙara ta suna ne ciki to wannan kungiya asalinta an fara ta ne a america yanzu haka abin da ke faruwa shine amerika wajen mutum miliyan goma sha ɗaya ne suke wato suke da irin wannan matsalar ko na liwaɗi ko na maɗi ko na mai dalilami shine kashi biyar cikin ɗari na mutanen amerika wato cikin kowane mutum ɗari mutum biyar suna da irin wannan matsala a amerika saboda suna da ƙarfi a can wajen aka fara wannan ƙungiya a 1969 ga daidai lokacin gwamnatin amerika tana da dokar haramta waɗannan abubuwa to amma wani lokaci suna suna da wasu kulob kulob nasu to wani lokaci yan sanda suka halarci wani kulob wajen kokarin kama su to wannan sai yasa suka fito suka yi zanga-zanga a cikin watan shidda na 1969 na turawa suka yi zanga-zanga na neman yanci cewa sai an ba su yanci sai an ba su yancin yin abin da suke so to tun daga wannan lokaci ne duk shekara idan watan jun ya zagayo to sai ya zama tattun duniya gaba daya suna ƙoƙarin yin zanga-zanga da kuma sauran wasu a wato dai shi haka daban-daban domin su tabbatar da samuwar su wannan wata na jun suna ce mashi wato ainihin shaharul fahar shaharul fahar ne pride month wato wai watan alfahari wato wata ne wanda za su fito su nuna ba duniya cewa ba su jin tsoron kuwa kuma su suna alfahari da takama da cewa su kaza ne su to wannan ma sai suka yi wata aka yi masu wata tuta wata tuta ɗin wato tana da kaloli iri daban-daban an yi kokarin koyi ne da masharuwa eh, me yake cin banda masharuwa ana ce mai wani abu eh? bakan gizo yawa bakan gizo yana da kaloli daban-daban to sai suka wato ba abin da ake nufi da wannan kaloli daban-daban shine To kowace ciya ka kana da wuri a ciki to shine ake ce mata alamu kausul kazi eh, alamu kausul kazi kan kausul kazi shine bakan gizo ne don haka wato tuta ta bakan gizo shine Rango flag da turanci to wannan ita tuta ce wadda suka samar da ita a 1978 to ya zuwa yanzu kowace ƙasa sun yi kokari sun kafa kungiya nan ba najeriya suna da babban kungiya to ko wani gari sun kokari wato wata jiha sun kafa mata sun kafa kungiya ko nan jihar zamfara akwai waɗannan kungiyoyi amma ba san su ba eh, sannan kuma karkashin babban kungiyar su to suna da majmu'at wato wani gari da wani kawai dai sai a je a yi wata karamar kungiya wadda karkashin waɗannan majmu'o'i ne suka rika taruwa mutum takwas tara goma a haɗu ana rinka mitin da sauransu kuma wato suna da address address nasu wanda in kai kana cikin wannan yanayi to in za ku duk garin da za ka ce za ka samu wanda za su baka address na inda za ka sami abokan hulɗarka eh, zai wato kuma suna da kamfanoni wanda suke kasuwanci na duniya wanda suke samun kuɗin gudanar da harkokinsu idan watan jun ya zo suna bukukuwa sosai su yi bayanin abubuwan da sun ka ayyukan da sun ka ci gaban da suka samu da nasarorin da suka samu to yanzu kuma suna amfani da social media ana buɗe group group na social media kamar a facebook ko a whatsapp ko a google akwai group group daban-daban da suke da shi na waɗannan ko dai na guda guda ɗin kamar ko na yan lewaɗi zalla ko na yan maɗigo zalla ko na da sauransu ko kuma na gaba ɗaya to suna da irin wannan yanzu wanda matasa da yawa ana sanya su cikin wannan gurup ba tare da waye su sun sa abin da ake yi ba to manya-manyan manufofin wannan kungiya shine wato samun cewa na farko duniya ta aminta da cewa lalle su ma suna da haƙoƙi na ɗan adam na bayyanar da abubuwan da su a da kuma wato kowace ƙasa a samu irin waɗannan dokoki wato gwamnati ta yi doka cewa daga yanzu waɗannan mutane abinda suke ba haram ba suna iya su yi abin su fili da fili to shine kawai misali kenan wato a yi doka a ƙasa cewa wato su ma suna da haƙoƙi kuma a yi doka wadda za ta hana a yi masu wato ko da magana banza ya zama cewa an haramta yi masu sannan kuma duk ƙasar da take da doka ta wato cewa yau koyon wannan abu laifi ne to su samu a soke wannan doka wato a mai ta ita ta halastawa to sannan kuma daga cikin bukatunsu shine ƙasashe daban-daban su yi doka ta cewa auren jinsi halasta bai haramta ba waɗannan su ne manya-manyan su guda uku dokar halasta su da soke duk wata doka da ta haramta su da kuma yin dokar ba su damar yin auren jinsi da canza da canza canza kama to misali namiji ya iya zuwa likita ya mai da shi mace ko kuma mace ta je likita ya mai da ita namiji to wannan su ne manya-manyan bukatun su don haka kun ga kenan watan ta hanyar wannan doka in suka samu gwamnati ta yi doka to shi kenan sai su iya yada ayyukansu to amma ko da gwamnati ba ta yi doka ba suna yadawa ƙarƙashin ƙasa har su samu su yi ƙarfin da za su tilasta ma gwamnati ta yi doka abu na biyu wanda suke daga cikin manyan bukatun su shine a yi dokoki na hana nuna musu bambanci ko kuma daukan musu matakai shine a tamyiz a tamyiz da larabci shine wato a nuna musu wani bambanci ko a daukan musu matakai na hukuma shine ko da shine wato lokatun ausuluku mu'udin wato a yi masu wata magana ko da magana ce da za a yi masu wata za ta cutar da su to a yi doka haramta wannan misali kamar misali suna buƙatar a yi doka wadda za ta ba su damar fitowa fili shi ne al'ifsahu anil zati su iya fitowa fili su yi harkokinsu ɗan eh, liwaɗi ya fito fili tare da wanda abokin liwaɗi shi suna yawo cikin gari suna nuna su yan liwaɗi ne kuma ma har suna burge mutane da haka yan mani ko da sauransu kaga wato sannan kuma misali a yi doka wadda za ta wato soke duk wata dokar da ake da ita wadda da ta haramta su bayyana da al'amuran to a soke ta haka kuma a yi doka wadda za ta bada dama namiji ya canza kuma mace ko mace ta canza ta kuma namiji shine jaraha jarahatu i'adatu takhsis al-jinsi shine wato mutum namiji ko ya eh, eh, yi aiki kuma mace ko mace a mata aiki ta kuma namiji ya zama akwai dokar da ta halasta wannan sannan a kuma yi dokar da za ta karfafa ma mutane wato su yarda da amincewa da ɗaiɗaikon 'yan luwaɗi da ɗaya ya zama kira ba a kyamarsu a daidai haka kuma suna so a yi toka wadda za ta hana duk wani hukunci wanda yake mai tsauri ne a kansu kamar hukuncin kisa ko hukuncin bulala ko hukuncin jelewa to duka a soke su to sannan daga cikin abubuwan da suke bukata nan wajen kokarin wato dokokin hana kyama to shine wato karfafa mutane fitattu kamar shugabannin siyasa da kuma shugabannin addini su fito su rika albarkata auren jinsi ka wato ka san cewa albarkata ba mu ba mu san shi da musulunci ba wani yare ne na kiristoci kamar yanzu kun gaya inda aka wuce yan watanni da suka wuce Babu roma ya fito fili ce ya ba da dama duk faston da aka kashe shi a duniya yana da dama ya albarkaci auren jinsi to kaga irin wannan ne suke so to haka ke misali da za a samu limamai ko malaman musulunci su ma su ce ai babu komi ai auren jinsi bai da komi to irin wannan shi suke so suna kokari iyakayin su su sami fitattun mutane waɗanda za su iya wannan ba da irin wannan duka sun zo ƙarƙashin wato yin dokokin hana ƙyama shine hana tamyiz to wannan kenan to wannan abubuwa suna suna yaduwa ne saboda sun sami wato ainihin an daure musu kirki wanda kuma abin da ya kawo wannan shine sun sami wato daurin gindi na farko daga majalisar ɗaukin duniya inda ake tilasta ma ƙasashe suna sa hannu ga irin ga ainihin wato eh, ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya sannan kuma sai zama amerika ta shiga gaba gaba sosai wurin ƙarfafa waɗannan al'amura tana tallata su a cikin duniya sannan sai kuma ƙasashen haɗaka ƙasashen turai haɗaka ƙasashen turai wato eh, duk da yake yanzu ingila ta yanke daga cikinsu amma dai duk tare da ita an kai abubuwa waɗannan ɓangarori guda uku su su ne suke tallata wannan abubuwa cikin duniya suke yada su ita dai majalisar ɗinkin duniya ta yi dokoki daban-daban waɗanda suke karfafa cewa lalle ɓangaren 'yancin ɗan adam ne a yadda da cewa mai dawaɗi da mai maɗigo da mai dami duk suna da 'yancin su yare su gani magana ce ta yanzu an riga an gama nasara akan cewa shi mai zina yana da 'yancin yi ba an wuce nan yanzu yanzu abin da ake shine samun yancin dan luwaɗi ko dan maɗi ko ko da sauransu da sauransu to shine ita babban abin da majalisar ɗinkin duniya take shine za ta fito da kuduri sai a ce ko wace ƙasa ta sa hannu to wajen sa hannun nan ba wai kawai ƙasashe suna sa hannu ne da suka gada ba a'a su ita amerika da sauran ƙasashen turawa da ke mara wannan matsalar baya to su ne za su ga ƙasashe a gefe su ce to duk ƙasar da ta sa hannu misali za mu ba ta dala miliyan kaza mako. to shi kenan su kuma shugabanni ya sun karɓi kuɗi ya zube musu to shi kenan sai su sa hannu to idan ƙasa ta sa hannu sai a ce to ta ɗauko wani abin ta zo ta ga yadda za a ɗabbaka kashi a cikin ƙasar ta to eh, a nan akwai wani lokaci a ainihin wato 2009 an yi wani karar a majalisar ɗinkin duniya wanda amerika ta jagoranta aka samu shi hannu saboda wannan karar ɗin wajen ƙasa 67 na duniya sun samu shi hannu wannan ya sa kasashen musulmi da suke cikin majalisar ɗinkin duniya sai sun ka fito da wani karari su ma na ainihin haramta waɗannan matsaloli su ma sun ka kawo shi majalisar ɗinkin duniya kaga wato rikicin ya kai canke su ma kasashen musulmi da sun ka ga za a danne su sosai to sai sun kai nasu karari cewa a haramta shi to su kuma da sun kai nasu ƙasa 68 suka sa mashi hannu amma duk da haka nan eh, ba ƙasa 68 ƙasa 57 sun ka sa hannu amma duk da haka nan kasa 68 sun rasa matakin da za su dauka kasa 68 sun kasa mara mota ba sun kasa mara mota ba sai sun ka tsaya tsakiya to saboda haka a 2008 sai kasashen turawa sun ka haɗu sun ka yi wata ƙungiya cikin majalisar ɗinkin duniya da turanci yana ce mata ko group shine da darafi majmu'atun asasiya wato ƙungiya ce ta wadda an kai ta wai su ne tsuran waɗanda suke mara ma wannan matsalar baya kuma waɗanda za su yi tsaye su ga cewa lallai sai duniya ta karɓe ta waɗannan ƙasashe su 38 ne suka haɗu tare da ita tare da ƙasashen haɗakar turai wato bayan ƙasashen haɗakar turai ɗin akwai kuma ƙarin ƙasashe 38 to amma tattare da haka duk wannan matsala da ake samu a majalisar ɗaukin duniya zuwa 1918 2018 sai aka yi wato aka yi wani ƙara wato fiye da ƙasa saba'in na duniya ba su ci ba su yarda da halascin wannan abu ba saboda ga ƙasa fiye da ƙasa saba'in wasu sun ce ƙasa saba'in da bakwai ne inda har yanzu wannan matsalolin haram ne sannan a cikin ƙasashe shidda na musulunci na duniya ƙasashe shidda ake tsaye da hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da harkar libani wasu kasashen shidda kuma akwai wannan hukuncin rubuce amma ba aiki da shi to wannan ma a cikin wannan kasashe shidda da ake wato ake da wannan hukuncin ko da ba a zarta wasu sa Najeriya tana ci ba wai don ba don federal gwamnati na yi ba sai saboda jihohin da ke ɗabbaka shari'a saboda shi ne Najeriya ta samu shiga to ita kuma kasar America ta dauki mataki mai girma wurin taimaka ma wannan al'amari tsakanin 2012 zuwa 2015 kaga shekara uku kenan tsakanin wannan lokaci amerika ta kashe dala miliyan 41 a cikin duniya domin yada wannan matsala sannan kuma akwai wasu kuɗi da aka ware naira miliyan 700 wanda ita amerika ta ware domin taimaka ma ƙungiyoyin mutane waɗanda wato suke da rauni wato waɗanda ba a kula da su cikin duniya kamar guragu da makafi da sauransu wato sun ware miliyan 700 don su taimake su to amma a cikin miliyan 700 din ga sai aka kashe fiye da rabin su a cikin bunƙasa wannan harka ta wato eh, abin almithiliyatul jinsiya sai aka wato kashe waɗannan fiye da 700 din a cikin su to abin da ya fi ma abin da ya fi kamata mu mu ƙara ganewa shine a cikin wato ainihin wannan miliyan ɗari bakwai fiye da rabin sunan da aka kashe to a ƙasashen mu na afirka an kashe su ba wai ma a sauran duniya ba ƙasashen mu na afirka kudancin sahara ya an ce afirka kudancin sahara ana nufin afirka baka fata wato an cire larabawa na sama to mu a cikin kasashen mu ne aka kashe wannan kuɗi domin suna so su bunƙasa wannan al'amari a cikin kasashen mu sannan a cikin waɗancan miliyan arba'in da ɗai to sun kashe miliyan shidda da eh, ainihin Ah, dubu ɗari shida a waɗannan ƙasashe namu na wato afirka kudancin sahara domin su bunƙasa wannan al'amari a cikin ƙasashenmu sannan a ƙarshe a shekara ta 2011 to ita hukumar amerika ƙarƙashin jagorancin obama yana shugaban ƙasa lokacin to sai ta fito da matsaya cewa daga yanzu duk wani abin da ya shafi siyasar ta kasar waje tun daure yake da magana lgbt ma'ana duk wata ƙasa da amerika za ta yi hulɗa da ita duk wani taimako da amerika za ta ba wata ƙasa to dole ne sai wannan ƙasa ta yadda da wannan matsala ta lgbt sannan za ta sami a a 2011 a lokacin obama aka yi wannan matsaya to kaga ma'ana duk wani taimako da kuma kai shiga wata ƙasa daga amerika to ko da ba ku ga an ambaci lgbt ba a cikin shi to tana tana nan koyi saboda ita america ta yi kararar cewa wato duk abin da ya shafi siyasa ta harkokin waje to dole ne ya zama cewa yana da takantaka da wannan Allah ya kiyaye a shekara ta 2015 wato kotun koli ta america ta yi hukunci cewa auren jinsi halas ne kuma ba shi da bambanci da namiji a mace duk su to saboda haka yanzu a mafi yawan jihohin america wato mutane ba su ganin matsala ga ce ga yanzu ka riko wani saurayi in an kai ma magana ka ce ai mata ta ne ba su ganin wata matsala a ko kuma wata yarinya ta riko wata yarinya ai mata magana ta ce ai mata ta ce su gari su ba matsala ba ce a mafi yawan jihohin america yanzu kuma wannan shi ne suke so su shigo mana da shi a kasashen mu to sai wato haɗakar kasashen turai su waɗannan haɗakar kasashen turai suna da suna kokari kwarai mu su yi mana Allah saboda suna so su aiki sosai a kasashen mu anin a 2013 su ma sun fito da wata takarda wato anin wani ta'alimat wanda suka fito da shi ko kuma taujihat wanda yake su ciwa a cikin shi suka nuna cewa duk wata ƙasar turai wadda za ta yi hulɗa da wasu ƙasashe na waje to dole wannan hulɗa tana da dangantaka da lgbt wato tana da dangantaka da sai wannan ƙasa ta yadda alal akalla ko ta yi doka ba amma ta sassauta ma ta ba su dama su kama ƙungiyoyinsu to wannan kenan to sai zama cewa a cikin dai wannan shekara to su wato kasashen turai ana ga kasashen turai sai suka fito da wata kungiya wadda suka gayyaci kasashe bangarorin duniya guda uku suka gayyaci dukkan kasashen afirka gaba suka gayyaci dukkan kasashen wani bangare wanda ake ce ma caribbean caribbean jerin gwanon wasu tsibirai ne can kusa da amerika su suna da yawa ah, anin sannan kuma wato akwai wasu kasashe kuma wasu tsibirai su kuma wanda suke bangaren wani babban tekun duniya wanda ake ce ma al-muhitul hajj da larabci da turanci ana ce mashi pacific ocean ne tekun da ya fi wani girma a duniya to a cikin wannan tekun shi ma akwai tsibirai da yawa wanda suke fi kasashe da masu zaman kansu to su kasashen a haɗakar kasashen turai inda suka tashi sai suka gayyato duk waɗannan kasashe da waɗancan na pacific da waɗannan na caribbean da kuma munan namu na afirka suka ce a zo a haɗa ƙungiya ta taimakon juna don a taimaki juna a samu a samu ci gaba to duk kasashen suka amsa wanda yake watan kasashe 79 ne suka haɗu gaba ɗaya su yi wannan to amma a can su kasashen haɗaka kasashen turai suna da abin da ake kira majalisar kasashen turai to ita wannan majalisar kasashen turai ita ta yi tsaye akan cewa wannan ƙungiyar da aka kafa babu wani taimako da zai zo daga kasashen turai zuwa ga waɗannan kasashe sai kowace ƙasa ta yadda ta sa hannu cewa za ta ɗaga mara ma lgbt da aiki ƙasar to lokacin da aka so da wannan a wajen taron sai zama cewa ƙasashe da yawa ba su yarda ba a daidai wannan lokaci sadda ma ƙasashe suka nuna rashin yarda su nan najeriya ma tana cikin kasashen da suka fi kowane na nuna rashin yarda don eh, ita najeriya ma da suka dawo sai ma aka kai wata aka kai wani bil a majalisar ƙasa na haramta wannan a wato a waɗannan abubuwa a haramta su ma to wannan shi yasa har ma su kasashen turawa suka yi fushi suka ce lokacin da a ita najeriya da uganda a kore su daga wannan wato haɗaka to ba a dai kore sun ba amma lokacin jonathan to sai ita majalisa ta gama wannan doka an ka sa mata hannu najeriya ta sa cewa to duk wani wato duk wanda an ka kama da lewaki ko maƙigo da sauransu to zai yi shekarar da za ta kai goma sha hudu gidan yari sai to kaga munan najeriya wato hatta shugabannin da aka fure su obasanjo su jonathan duk ba mara baya ga wannan al'amari balle shugabanni musulmi to a takaice dai wato a wannan shekara ta wuce watan disamba da ya wuce na 2023 wannan kungiya ta sake yin zama kuma suka ba ita majalisar ita eh, hadakar kasashen turai suka ba da sanarwa cewa in an ka kai januwari 2024 wanda kun gaya ya wuce suka ce in an ka kai nan duk wata kasa da bata sa hannu ga wannan ba za a kore ta a yanke da ita a daina bata kowane irin taimako to wannan dai bai sa ko wata kasa ta sa hannu ba cikin wannan ba su sa ba don haka yanzu an wuce wannan lokaci amma ba mu ji ba mu ji dai tukun su ɗauki matakin da suka ce za su ɗauka ba to a nan wato akwai wata kuma fikira wadda ya kamata mu fahimci ta da wannan fikira saboda ita wannan fikira ta yanzu wadda za mu magana a kanta to ita yanzu tana cin kasuwa sosai a cikin ƙasa saboda mu duk da gwamnatin ƙasar mu ba ta yarda da lgbt ba amma ta yadda da wannan kungiyar ta zama magana yanzu wadda take kuma ita kuma tana jagoranci ne zuwa ita ita ce wadda ake ce ma wato mujtama'ul niswiya mujtama'ul niswiya ita ce wato nazariyatul musawati bainal jinsai wato ita ce kungiyar yancin mata ana ce mata kungiyar yancin mata to kungiyar yancin mata wato ta fito ne da huska ne huska sai najeriya ta karbi huska guda amma ba ta karbi huska guda huska guda da najeriya ta karba ita ce wato cewa eh an yarda cewa lalle dole a daidaita maza da mata a cikin kowane bangare na rayuwa cikin siyasa cikin alƙalanci cikin tattalin arziki cikin aikin gwamnati cikin menene da kuma ilimi to dole ne dai komi mace da namiji su tafi kafaɗa to wannan shi wannan bangaren shi ne bangaren da ita ƙasa ta yarda da shi kuma yanzu tana aiki a kai to amma shi kuma yana tafiya tare da bangare na biyu bangare na biyu na yan abin da ake ce ma rajin yan eh, jarida suna ce mashi yan rajin kare haƙƙin mata to su sun ma tafi ne akan cewa namiji ma abokin gaban mace kuma suke cewa ma in mace ta kai mace to kan ma ta kan ba ta da ma bukata da ka ta aure namiji ta aure mace da uwarta to kaga irin waɗannan wato matsaloli suna tare da wancan lokacin da aka so ana magana ta kawai a daidaita maza da mata ita gwamnati tana magana a daidaita maza da mata to amma in an ka je wurin mitin to abin da ake tattauna ya wuce maganar daidaita maza da mata wato kawai hanya ce ta yada fasikanci na lesbianism shine wato a kenan madugo Eh, a nan na rubuto wasu daga cikin manya-manyan matsalolin da magana 'yancin mata ta kawo wadda adda dangantaka da manufofin lgbt misali a wajen maganan daidaita maza da mata to akwai wata manufa da aka zo ita lgbt ce amma a karkashin 'yancin mata ake kawo shi ne cewa in an ka ce iyali maimakon gida a ce gida ai miji da mata da biya shine gida to su a wajen masu 'yancin mata an yarda da gidan da babu aure gidan dajiro wato in gwamnati zo ne lissafin gidajen iyalai ne to gidan dajiro ma iyali ne haka kuma gidan karuwa ko kuma mace mai wadda za mai mazinaci wadda za ta je ta haihu amma kuma ita haihu ta zauna ta ce to ita za ta yi renon ɗanta ita kadai ana ce mata simple parent home wato gidan wato abin da daya to ko mutum da kaga mu ba mu da parent eh da turanci an ce parent ana ganin mahaifi ko mahaifiya to mu ko kaga koyaushe muna raba to gidan mahaifiya kenan yanzu wato kaga duk wannan an bada dama an bada dama su faru wato to an yadda da cewa yanzu ana ana yawaita cewa yarinya ta yi ciki in kuma ta yi ciki a ce ki haihi abinki in ta haihi abinki a ce ki yi renon abinki to wannan shine gidan mahaifiya kenan to an yarda da su to wannan gidaje duk sun samo dama ne daga wata ka'ida ta rajin kare haƙƙin mata shi ne cewa mace ita take da mallakar cikinta don haka ita take da ita za ta abin da ta gada da cikinta don haka da wannan ba ka hana ta zina don ita take da cikinta wanda take so sai ta ba cikinta ba ka hana ta zina kuma kai miji in matar ka bata yarda da ka sadu da ita ba to in ka sadu da ita ka yi mata fyaɗe don haka a kasashen turai har doka ake da ita yanzu ka ta kai kai kara ta ce ka yi mata fyaɗe ba ka san sanda za ka ganka gidan yaro saboda ita take da mallakar cikinta to sannan kuma shi su ma 'yan karin 'yan rajin kare haƙƙin mata sun yarda da cewa wajibi ne a ba da a ba yan maɗigo da yan luwaɗi da kuma duk suna a ba su haƙoƙinsu da sauransu to wannan dai suna daga cikin matsaloli irin waɗanda to ainihin a takaice ne ba sai mun yi tokon bayani ba mun san cewa addinin musulunci ya haramta yi waɗancan abubuwa waɗanda muka ambata akwai waɗanda suka sarahata addinin musulunci ya haramta su irin liwaɗi maɗigo kuma malamai ba su wato sun ta kokarin bincike akan maganar namiji ya canza a mai da shi mace ko mace ta kai mafiya malamai sun ta aka haramce shi da sauransu saboda haka ne waɗannan a takaice ƙungiyoyi ne na fasadi fasadi wanda ake shigo da shi domin a karya tarbiyya eh, sannan to akwai magana ilhadin na ka ba ƙara mu minti biyar bari mu je bari mu je magana ilhadin kawai kai tsaye shi ke <laughs> to abin da yasa magana ilhaji take da muhimmanci shine saboda waɗannan abubuwa duk da kun ka ji mana faɗi baki daya to kawai su wasa'il ne, wasa'il ne amma abin da a gaya shi ne ilhaji wato abin da ake so a karantar da mutane shi ne ilhaji ilhaji abin da yake nufi wato ne. a ilhadi kashi uku ne a wajen su malaman ilhadi kashi na farko shi ne ilhadul kamil wannan mulhiji wanda yake kamili shi ne wanda gaba ɗaya bai yarda da akwai mahalicci shi a wurin shi komi shi ya yi karshe komi zuwa ɗaya ya haka nan don haka shi bai ga hujjar cewa akwai mahalicci ba a ilhadi kashi na biyu to shi wannan na farko shi ake cewa atheism da turanci atheism suke ce mashi na biyu kuma agnosticism suke ce mashi shi ne wato la'adariya yan la'adariya su wato abin da suke shi ne su cewa suke yi su ba su sani ba ko akwai allah ko babu shi shakku suke yi eh bi eh, shakki muri wato su suna cikin shakku ne sai dai matsalar su shine cewa suke to ko dai akwai shi ko babu shi to bai da muhimmanci ga rayuwar mutane idan haka kawai mutane su yi rayuwar su da su to sai ilhadi na uku shine al ilhadu rabi ko kuma al ilhadu juz'i shine kashi na uku shi wannan ilhadi to yanzu mafi yawa shine yanzu ya mamaye duniya mafi yawa shi shi wancan na farko shi yana kokarin shi kowa ne a mu kasashen mu amma akwai shi su da yawa cikin kasashen turawa amma wani shi ya ma shigo ya zama ne da dalilai na uku shine mutanen da ba su ce ba Allah ba sun yadda da akwai shi ba ba su ce ba addini ba sun yadda ma da akwai shi amma ba ba su da Allah ba su da addini to ka gani eh an kai musu magana za su ce mu musulmi eh an ce amma to ai tun da kun yadda ku musulmi ne kuma kun san Allah yana da shari'a a shari'a sai su a'a rayuwa da ban shari'a sai mutane ba su fahimci cewa wani nau'i ne na ilhadi ba cikin bangarorin ilhadi guda uku wanda sun tura sun san da su to wannan shi ilhadi na uku ana ce mashi shi ana ce wato ana ce mashi secularism shi ne tsarin almaniyanci za mu ɗaya bayanin shi kaɗan amma kafin mu yi bayanin shi akwai wannan fikiratul insaniya alfikiratul insaniya ita ce wanda turanci suke ce mata humanism to wannan fikira ta insaniya su mulhidai gaba ɗaya akan ta suke shine ce shine al'akalaniya ke eh mun san mun saba da shi yan mu'tazila da sauransu da aka yi su shine cewa hankali shine wato yake jagorancin mutum kuma da hankali da kake gane mi a daidai mi a ba daidai ba hankali shi ke ka sa ka gane abin da haram da abin da a halas wato da a takaice mutum ya dogara da hankali shi bambancin mu'tazila da su wata mu'tazila suna cewa hankali na gaba da naƙali su kucewa suke ba ma nakalin kwata-kwata sai hankali shi kadai to shi su ne yan humanism su ne wato masu fikar insaniya to ita shi ko secularism shi ne wato fikirar cewa addini daban rayuwa daban don haka gwamnati da siyasa da tattalin arziki da magana ilimi dami dami dami duk wata magana da za a yi ta bangaren duniya to kada gwamnati ta shigo da addini ciki kuma kada ta shigo da wani mai addini ciki a masu a bai masu addini da addini can gama masu yin shi can waje amma in dai gwamnati ce za ta magana kan addini wai kan wata wani al'amari na duniya to kada ta shigo da magana addini ciki to irin wannan za ka samu cewa akwai wasu matakai guda uku da suke nuna maka matsayin almaniya shine na farko adamu kiyamin hukumati aw dawlati bi ijibari ayi ahadin ala wata banni mu ta mutakadin aw au aw taqalidin muayyan wato shine cewa hukuma ba za ta tilasta ba kowa shiga ko wani irin addini ba wato ita hukuma ba ta koyar da addini kuma ba ta sa kowa shiga wani addini na biyu adamu wata banni mu ta kadin audinin muayyan ka dinin rasmi da dawla shine cewa wato hukuma ba za ta kuma wani addini guda ba ta ce shine addinin ƙasa ba za ta ce haka shine tsarin al'amaniya kamar yanzu misali Najeriya section 10 da constitution na Najeriya ya ce wannan ƙasa ba ta da addinin ƙasa to wannan shine al'amani. ko kaga Najeriya tana tafiya ne bisa tsarin al'amaniya ƙasa ba ta da addinin ƙasa don haka ƙasa ba ta da Allah amma ku 'yan ƙasa duk mai so ya da Allah ya bi wanda kuma ka son biyu wani abu ba Allah ba yabi wanda kuma yace ba Allah gaba ɗaya shikenan ita dai kasa ba ta cewa ka ba ta cewa ka bari kuma ita ba ta ba ta to ainihin menene dangantakar ilhadi din nan da almithliyatu jinsiya shine wato dukkan mafi yawan wanda suke cikin kungiyar LGBT shine ƙungiyar yan liwadi da yan maɗigo da sauransu mafi yawan su sukuta ma ba su yarda da Allah ba ba su yarda da akwai duka Allah ba ba su yarda da wani littafi Allah ba saboda haka ba su yarda da halas da haram ba kuma duk masu koya masa baya to suna tafiya ne akan cewa wato babu addinin da zai halasta ma ko haramta to wannan kamar dai muka ce almaniya ne ita ce tsarin Najeriya shi kuma ilhaji kwanakin nan ya fara shigo a ƙasar mu muna da labarin wani yaro wanda ake ce ma Mubarak Bala wanda anan anan arewacin Najeriya to shi kokari kwarai da gaske ya ga cewa ya yada wato wannan fikira ta cewa ba Allah kwata kwata wanda ya kafa kungiya da ake ce mata mujtama'un Najeriya lil albaniya wannan Mubarak Balade yanzu wato gwamnatin jihar Kano ta yi magani shi saboda ta kama shi da laifi ta daure shi shekara 24 gidan yari amma ba wallahi duk duniya gaba ɗaya suna nan suna kokari sai ya hita wai ana ma rantsar da tinubu abin da kasashen tura suka fara yi shi ne aiko wata don allah suke mubarak mana to saboda haka dai wannan su dai ne zan rufe da cewa ya kamata mu gane ban samu damar faɗin hanyoyin da waɗannan abubuwa suke gudana ba amma ina so mu gane cewa daga cikin manya-manyan hanyoyin da waɗannan abubuwa suke gudana kamar da muka ambata shine taimakon kasashen turai da taimako daga amerika to babban abin bakin ciki shine yanzu kasanmu tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jihohi duka yanzu suna neman su zama suna dogara ne bisa ga wannan taimako na kasashen waje yanzu a kan shi yanzu ko budget din ba da na jihar zamfara da wasu jihohi duk sai kaga an kuna cewa ana so a yi aiki kasa amma daga wasu kasashen da son samu kuɗi sai ka an ce za a gina asusuwan firamare su guda kasa amma fa wace kasar turawa za ta biya za a gina wata za a yi ni da abubuwa da yawa sai a ce amma fa wai taimako ne za a samu daga wasu kasashen waje su zo su yi wannan wallahi har da gwamnatin tarayya haka to bo duk wannan taimako da yanzu mai asiri shi america da kasashen turai duk sun riga sun yi karari cewa ba wani taimako da zai zo daga gare su face sai yana daure da wannan al'amari ko muna ganin shi ko ba mu ganin shi yana nan dai kuma akwai yadda za a cin mashi wannan al'amari kuma wallahi yana yaduwa sosai a wannan kasashen ba wai kawai Najeriya ɗaya ba arewacin Najeriya wannan al'amari yana karuwa sosai kuma waɗannan kuɗi da ake bayarwa gwamnati tana sassauta tana kauda idonta waɗannan abubuwa suna ci gaba da gudana yanzu ba abin da ya rage in bar da mu da ku malaman tafsiri da mu almajiran mai amfani da dama tafsiri mai kokari mai isar da waɗannan zamani ko da karatu bai zo ta kai ba yana yi ko buɗe ko lokacin buɗewa ko lokacin rahewa mutum ya ce to ga waɗannan al'amura da suke gudana da sauransu a yi magana a kansu kuma daga cikin magana da za a yi ana iya rinka kira ga gwamnati ta daina dogara da taimako daga kasashen waje mu tashi mana mu ga yadda za a yi mu gina tattalin arzikin ba mu zama ce ma kwace ba wanda zai ɗauko kuɗin shi ya baka sai ya sai yana da abin da bukatar shi da yake ka biya mashi to kuma su waɗannan mai ba aƙidu su ne suke so a biya masa bukatunsu Allah ya kiyaye assalamu alaikum